للشريك كفر فرأيت حكما للذين يؤمنون به فهم على المسلمين بالجمعة أشكل لهم الأخرى إذا كنت سواء القرآن الشيخ دكتور أخرى أولئك القلوب أولئك فهذا عليهما مثل ما يمكن ما حكى عنه في الفلسفة في غير قوة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقدموا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تفعلوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ينقوى نوانا أنقوى أنقوار نصراوى babban masallacin juma'a na jibois <clears throat> a nan kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa masu halarta wannan majalisi na tafsir da masu iya kila wancan injin na nan ba su ba Ah, yan uwa masu sauraronmu daga a media musamman manara jibois nigeria da suna tv kano da firasti radio daga mina da landmark fm kwantagora da radio koroniyo busa sauran hanyoyi na na zamani maza da mata muna muku gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne shida ga watan ramadan hijira shekara hudu ya yi daidai da ashirin da takwas. ga watan maris miladiya haihuwar annabi isa da maryam in saha alaihi salatu wassalam shekara uku. in uwa musulmi hawa yau dai muna suratul isra'i sura ta bakwai aya ta tara. yana daga cikin jerin dokoki na umarni da hani ashirin da biyar na wannan sura daga cikin shi akwai wadda za mu tashi a kai a yau bismillah wannan aya ta zo da da hane-hane guda biyu ta hana ruwa. sannan ta hana bazzara dukiya kuma subhanahu wa ta'ala yace wala taj'al yadaka magalulatan ila Shi shine hukunci na farko kada ka sanya hannunka zuwa ga wuyanka ma'ana ka ɗaure shi ga wuyanka wannan kinaya ce kamar da kuka san larabawa suna da irin wa'annan lafuzza idan suna son abu ya kai gaya saboda tsananin rowa a hausa ma bahaushe idan da ya maka bankwana ya ga ka ɗauki hannunka ka lauya ga waya kana ce mai tuwa ina gaida gwaggo to ya san da wuya ya samu ya kwandala amma yana ganin yan hannunka na cikin ajihu ko yana kusa ga ajihu yana ƙasa to dai sare kila a ce to ga ɗan wannan Allah ta halin addinin musulunci ya haramta ma musulmi namiji ko mace an haramta maka yin rowa saboda rowa ba ta da wani alkhairi duniya da lahira kai hadisi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kowane yini akwai mala'iku biyu da suke sauka daga sama ɗayansu yana addu'a ga ainihi marowaci wanda Allah ya ba arziki amma marowaci ne yana mai baka addu'a yana cewa bangiji Allah ya ƙara mai talauci Su kuma ɗayan idan ya zo yana addu'a ga masu taimakawa da masu taimakon addini da masu taimaka ma al'umma masu taimakon bayan Allah su kuma yana musu addu'a Allah shi ninka masu arzikinsu Ko kowane yini akwai wannan saboda ka ubangiji ya haramta rowa saboda zai kawo illolinta guda biyu a ƙarshen aya shi ne su wa ta'ala ce na biyu wala da ha kullal basde kada kuma kai ɗan gwanin kyauta ka kwashe duk ɗan abin da a gare ka kuma ka rabe wa mutane dukan ku biyu dai musulunci bai amince ba idan kun dibi abubakar radiyallahu an lokacin da annabi ya karanta ayar ƙur'ani ta neman taimako ga addini a yakin tabuka abubakar ya kwashe duk abin da ya mallaka duniya ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da annabi yake mishi abubakar to me ka ma iyalinka sai ce na bar musu Allah da manzo to ce mai da ya me ka bar ma iyalinka ya nuna musulunci yana da bukatan in ka kowa kyauta ya zama na dai ka dan rage ma iyalinka dan wani abu na hidima wanda za ka ɗan riƙe musu ƙima masu da ita kai ma da taka saboda akwai haɗari guda biyu don Allah ya ce fata ƙa'uda maluman mahasura in ka ce da ka zan marowaci to za ka zauna cikin unguwanku mutane na ka. maluman mutane za su dinga ka. har ya zama na mayan barayi suka kai maka hari ko kuma tanka ta mai ta ne kai mai sai da mai ne ko gidanka yi gobara sai ka ga ran su bai damuwa irin haka nan ko sun ka yi gidanka akwai barayi da wahalar gaske su hito in ba ma Allah ya tsare ba in suna da imani to za su yi murna ma da abin da ya same ka saboda ka karka zauna cikin irin wannan rayuwa ya kasance mutane su zarge ka da abin da kuma ubangiji bai yarda da shi ba sannan kada kuma duk abin da ya zo kai ba ka tanadi komi ka kwashe ka rabe shi ma za su zarge ka don abin ya ƙare za su dawo kuma suna ta to ai shi ne shi ko kana alheri kana ta komi ka kwashe ka ba mutane kuma za su dawo su ɗora tsegumi a kanka shi ne babban matsala shi ne su subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ana iya yanke maka in ya dan marowaci kake to ba mamaki mutane ma babu mai son hulɗa da kai balle ka samu addu'ansu kowa an kawo ka dai lalura ka baya son ya ce taya ka saboda ya san marowaci kake eh, wani lokaci kuma in kyautar ta yi yawa ka kwashe duk abin da an gare ka kan rabe kuma za su dawo kuma su zarge ka saboda haka akwai bukatar mutum ya tsaya dai isa sa hikima ya sa basira a suratul furqan ubangiji subhanahu ya yi magana cikin siffar musulmin kirki ibadu rahman idan an faƙo والذين إذا أنفقوا لم يجرموا ولم يقتلوا yana daga cikin sifar ibadu rahman shine na farko idan an faƙo lam yusrifu idan za su ciyar da dukiyansu ba sa yin israfi ba sa yin ɓanna daga cikin halil ilm suka ci abinda Allah yake nufi da waccan aya ta suratul isra'i yana nufin ɓanna wato wala tabsidha kullal basdi yana nufin kada ka bazzara dukiya din ta hanyar da bata dace ba ita kuma wannan aya ta fito da cewa kada ka israfi kada ka banna israfi kala biyu ne akwai israfi na amfani da dukiya wurin sabon Allah kuma akwai israfi na amfani da ita ta huskar da za ta lalace ba wani bukata da wani da yi da ita ana bukatan ya zama na ka tafi da abinci da dukiyanka ba tare da banna ba bana da aka yi canjin kuɗi akwai wanda aka gano sama da miliyan ɗari biyar da ya ajiye har sun lalace sun saboda an ɗaɗɗaure su bandur-bandur don haka sun fanɗare da sun ɗanɓare da juna har ya mana da an ɗauko ɗayan sai ɗayan ta yage sun lalace har kusan miliyan ɗari biyar wani irin masiba ne wannan kaga ga alama ko haƙƙin Allah babu cikinsu duk sai an yi canjin kuɗi ne sai kai ta ganin irin wannan fitintinu wani mutum wanda za a gari gashi ko sisi ba ta yi sai haga ɗaya ya hidda buhu goma ya kai a yi mai canji suna can cikin rihewa maƙi. babu zaka kuma ba a ci ba hadisi ya tabbata hadisin hindu mata abu sufyan radiyallahu anha ta kai ƙarar mijinta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya aikin Allah lalle shi mijina abu sufyan mutum ne marowaci bai iya ba mu abin da ka isan mu na abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ki ɗiba ki ƙara bisa ga abin da yake ɗiban miki na awo na abinci to ki ƙara ɗiba ƙari gwargwadon abin da zai ishe ki tare da 'ya'yanki kenan wannan ya nuna in sa'i uku ɗaya hake bayarwa alhali gidan na yana buƙatar sa'i hudu to ko bayan idonka ta ƙara sa'in nan ɗaya to shari'a ba ta haramta mata ba don mai don a ci a ƙoshi shi ne kuwa ta ta'ala ce walam ya ƙatiru kuma ba sa yin ƙwauro abinda ƙwauro shi ne tauye abinda mutane na son su ce su ƙoshi amma ɗiyanka ga kada arziki amma ɗiyanka na hamma suna ɗaukar ciki saboda yunwa ba wai ba a bayar ba an bayar amma abin bai isa ku ji tsoron Allah ya ku mazaje ubangiji ya ba da doka yana cewa liyan fi ƙudu sa'atin ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما saboda ka tsarin ciyar da iyali liyun fi sa'atin min sa'ati magidanta arzikinku daban-daban ne saboda ka wanda an mai arziki mawadaci cikinku to ya zamana tallen gidanai da tukunyar shi ta abinci eh, ya kamata tafi inganci bisa ga na talaka wannan umarni ne na ubangiji subhanahu ta'ala eh, kuma yana cikin ma'anan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddid yana cikin fassarar shi cewa amma game da ni'imar da ubangiji ya kawo gidanku to ka bayyana ta abinda yake nufi da bayyanawa wato shine ka canza daga halin talauci da kuka yi a baya tunda yanzu Allah ya tuha asiri ya tuha muku asiri akwai abinci akwai arziki gwargwado to ya da mana inda ba a cin nama to yanzu a dinga hadawa da nama inda ba a shan miyan manja da man shanu yanzu kuma akwai hali to don Allah a yi ita duniya shi ɗina amfaninta ka ci nan ne za ka ci in ka mutu don abin da ka bari kuma ya zama ba na ka ba ne saboda haka na kuwa ta'ala ya ce duk mai arziki mawadaci da mai arziki gwargwado tsakatsaki, kowa dai ya yi hidiman iyalin shi daidai gwargwadon ƙarfin jarinai da ƙarfin albashin shi wa man ƙudura alaihi rizquhu wanda kuma shi talaka ne Allah ya san bai da shi don ya ta mishi arzikin shi falyun fiqu min ma atahu Allah shi ma a matsayi ka namiji kada ka bar gidanka da yunwa ko da gidan babu halin a citan takwashi da rincimin kan rago duk da haka dai eh, ka samo bula ko zaɓu ko ɗan maye-maye dan wani abu dai wanda hike dai ba da a dai ta da yunwa ba kar ka bari ka su zauna da da yunwa falyon teku min ma'ata hula me yasa ai do aure aure ne kuma don mata iri ɗaya ne me yasa aka sauƙaƙa maka hiko wancan aka ɗora mai nauyin talle na shi romuwa da yawa shine subhanahu Ta'ala ya faɗa ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora marai sai gwargwadon abinda Allah ya dora mata Allah ya san abinda ya baka dan jarinka kadan na ne bai yiwa mace ba ta da gashin kan wance kuma ta yi kitson wance don haka tunda ba ka da ƙarfin arziki kamar makocinka to kai ma ka yi bakin ɗan abin da abinda kake iyawa saboda subhanahu wata'ala yace sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra ai babu abinda a permanent no condition is permanent babu abinda abin yau da gobe shi ma da Allah ya ba arziki babu tabbancewa zai mutu da arzikin kai ma da aka jaraba da talauci ba wani hukunci daga Allah cewa talaucin nan da shi za ka ci gaba da rayuwa har mutuwa kuma wani lokaci shekara ba ta gadon shekara yana yiwa bara ka ci daɗi bana kuma sai a yi haƙuri yana yiwa bara an ci daɗi kuma bana a ci daɗi yana yiwa kuma shekarar da ake kukan talauci ya zama na wannan shekara kai ko ita a shekara arzikinka ko yaushe kuɗi ba sanda duk an kai canjin kuɗi mutane na kukan wayo su Allah to wallahi wani har da an kai korona inda gidan kowa suna kukan korona to shi wani wallahi lokacin ya yi arziki saboda mai arziki ko a sai da ruwa <clears throat> in Allah ya riga ya rubuta za ka samu to ba wata hanyar da za a bi za ka samu hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da abin mu'azu akan doki ɗaya. sai ce ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadak ihfadillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك آه وإن اجتمعوا على أن يدروك بشيء لن يدروك إلا بشيء قد كتبه الله أنا فرق شيكي دا لك وأن شيكي دا عليك أن الأمة لو اجتمعوا على أن يدوروك بشيء لن يدوروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك دي دي مكي وإن اجتمعوا على أن يدوروك بشيء لن يدوروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصفوف على إتهال روان دكك بيسا كي أزكي kwankwankwan ɗinka bai sa ya zama sanadin taruwar dukiyanka sannan kuma yawan zuba abinci a gida ba zai sa ya zama shi ne sanadin da dole arziki da ba babban dai abin da za ka yi ka yi tsakatsakin rayuwa shi ne Allah ya haramta ruwa ya ce Allah dina ya bahaluna wa ya amuruna nasa bilbohol wa yaktumuna alladhina yabhaluna Allah ya zargi waɗanda suke yin ruwa. kullum aka tashi in har ka addini ne kullum mutum babu babu kai dai babu haran da babu tabbika don Allah na iya bin mutum da aniya ta saboda ka ka rage yawan babu ɗin nan ka yi abin da Allah ya sauwaƙe ma kullum aka neme ka gida alhali Allah ya san ya baka amma sai ka ce ba kada shi ne ma'anan eh, ya ba halun yana rowa domin mi don Allah ya san ya ba shi ma ya na nasa bilbohol kuma suna horon mutane da rowa in kana tare da wani mai gida kaga alama yana ta taimakawa sai ka zo alhaji ai ba haka ɗaya a garin gaba kocin ganar jama'an gaba karewa suka yi ba shekaran jiya wata wata kungiya ta zo na alhaji ka ɗiba ka bata yanzu kuma ga wata kungiya ta zo ɗazu da sahi ka bata yanzu kuma ga wata kungiya shi wa mutum sai su mai da mutum kamar wawa shi kenan sai ya ya bata ma imani ya yi discouraging naka ya cire maka ƙarfin gwiwa ga tallafawa ah, abin nan subhanahu wa ta'ala ya darge ka matuƙar gaske Allah yana cewa a ash ya ido kuma faqara a shaitanu lalle shaidan ko shaidan na aljani ko shaidan na ɗan adam ya idu kuma faƙara in kuna taimakon addini kuna yin hidima addini ko kuna taimakon al'umma to zai dinga tsoratar da ku yana muku alkawalin talauci yana nuna muku ai in kana kwashewa ai arzikin zai kare in kuma arzikin ya kare kuma ai ina batu suna ta yi ma barazana na nuna maka ai akwai yaya yara suna makaranta kudin makaranta kudin nefa ga sallah nan ta he dunkin sallah kada kada ga abubuwa sun yi tsada eh, ta dai kawata maka rowa alhali shi Allah ya san ya baka amma kuma wa ya amurukun bilfahasha in wani abu na buki ya tashi ba sa nuna maka illa banna a wurin buki sai ce alhaji ai hidima gidanka ai bai kamata a ji kunya ba bai kamata gidanka alhaji lalura ta taso ba a ce wai alhaji ma wani da bai jari ne bai kai jarinka ba ko rabin arzikinka bai ba ya kashe makai ne kunya an yi kaza an yi kaza ya ɗora zuga ka amma kuma in ka tashi za ka yi ma addini aiki za ka yi ma jama'a hidima sai kuma ya nuna ma ai wannan na iya kare maka arziki shine Allah ya ce alladina yabkhaluna masu yin rowa wa ya'muruna nasa bi bahol suna umurta mutane da rowa Allah ya ce wa tadna lil kafirina adaban alima mun yi makafiri ta tanadin azaba mai raɗaɗi ma'ana butulu kafiri huna wanda Allah ya bashi amma sai ya tallata cewa shi ba a bashi ba ai yanzu ko ciniki ba a yi, ka yi ni shago ko sisi ba ka yi to muƙaddara ba ka yi ciniki ba A na tsohuwa ajiyar ka da an ka tara tana can jibge ai ko ita ta shiga cikin ba wai dole sai sabon ciniki ba a ɗauko cikin tsohon ciniki a nemi lahira kuma wani abu da ya kamata mutane sani shine su wa'in ga yara na yanzu da wa'in ga mata na yanzu wato bata kanka lokaci ne kawai wurin tara musu abin duniya ba mamaki kana mutuwa addu'a ma da ake cewa ‘ya'ya su yi maka to arzikin nan da ka bar masu yana iya zama sanadin su ma watsi da bai maka addu'a bal ma abinda ka bar musu su dawo da su da abokaninsu kama neman mata da iskanci da shanholiya da shan giya da shaye-shaye da ta'addanci kawai su ɓadda dukiyar ta wurin kai ka je gaban Allah ba ka yi ajiye makanka komi ba na sadaka mai gudana abinan kuma wa'inda ka bari suna cin suna ɓanna ta kuma matarka tun da akwai kuɗi za ta auri wanda bai ma yi shekarunka ba ne ta auri ɗan saurayi ɗan baba ne a yi magida naka henti a sake tsara mai tsari tsahin gadajen da kan rayu da su a jedo a yi gwanjonsu a so sababbin gadaje hajiya ta samu sabon yaro shi kenan sai a yi ta hidima to ina adda lokacin maye ma addu'a don haka yi ƙoƙari ka bar ma makanka asset properties na Allah ka yi ƙoƙari idan kana da wani masallaci cikin dukiyarka tun kana da rayuwarka wadda jama'a ke ibada ciki ana rubuta malada ko ka gina makaranta wadda ana karatun ƙur'ani rahama tana kai ma cikin kabari ko kuma ka kafa bohol ko ka yi rijiya ko ka yi wani abu na addini ko ka sai mota dawa, ko ka yi wasu ayyuka dai na addini Eh, abin nan wannan zai taimake ka eh, a cikin garin na akwai wani ɗan siyasa da muke yawan jin labari ne shine wanda ake kiran shi mai sola wannan mai sola labarin da muke ji shine ya kasance mai taimaka ma al'umma dama da hagu eh, an ce bai cika shan wahala ba wurin zaɓe saboda mutane suna ra'ayi ne saboda yawan tallafa ma mutane ko ina yana kafa musu haske na sola masallatai da ungunne da tituna da sauransu hakanan na samu labari cewa ma ya ba shugaban malamai malam aliyu adarawa ya ba shi mota ranar da muka zo buki na abin nan ba da sanda na mai martaba sarkin sudan za mu buɗe shari'a commission office malam adarawa ya bani makuli ya gwada mini mota wadda mai sola ya bashi ko abu ne shin shi dai ne ko eh shi kuma sai mika wannan mota ga kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna naji mutane na ta mamaki suna suna farin ciki da irin wannan kyauta da shugaban malamai niger state hakanan shi ma malam bello alarama shugaban malamai kwantagora local government shi ma shekaran je ya je ya gwada mini mota mota kuma ingantattan mota ita ma ina jin mai sola ne ko? hawaiwa dai shi ne mai sola ya sai mai wannan mota da ka mai sola Allah ya haskaka kabarin uwaye ne kuma Allah shi musu albarka haskaka kabarin shi babu shakka alkhairi bai da iyaka ga munan kungiyance alhamdulillah <clears throat> wasu abubuwa kusan duk shekara ni shigo masallacin nan sai na samu akwai wani abu wanda ba haka ne bashi ba ko da kaset ne in ka zo za ga 'yan sahun gaba kafet tsadadde to baɗe in ka dawo kuma wannan kafet ya yi baya kuma sai a sake loda wani sabo tabaraka don mai ba da wannan shimfiɗa ubangiji Allah ya yi mai shimfiɗa a cikin kabari ne da kuma a cikin gidan aljanna haka nan eh, ga extension na masallaci eh, abin nan al-ma'aruf la yu'arraf wannan bawan Allah shi kama tsaya kana ta yabo ne ma bata lokaci ne dai muna roƙonka Allah ka gode mishi da kanka ka kuma wasa'a mishi da shi da duk wanda ke bada dukiya ta yi ga harka addini Allah ka san da shi ka kuma wasa'a mishi addikin shi shi ne subhanahu wa ta'ala suratul isra inda rabbaka hakika ubangijinka ya fi dore ka yana shimfiɗa arzikin shi liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ah, yawan rowa ka don ya taru ba shi da ya ruɗe Allah bai ce tun da ba a kashe ba ana na ana ta tarawa shi kenan ai arziki zai taru ya taru la domin mafi yawan abu albarka shi ake nema akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma naqasa malum min sadaqa ba wani abu na yawan sadaka da dai tawaye dukiya sadaka ba ta tawaye arziki inda za ka yi abu saboda Allah Ali bin Abi Talib radiyallahu an ya kai kuka ne ga surukin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni kamshin ko Allah bai son sadaka ta aka ce me yasa yake saboda sanda duni kyauta ko ni sadaka yinin ran nan ko gobe ko banda gobe sai dai in ga na samu arzikin da ya ninka abun da na yi na sadaka to ina jin tsoro in ba Allah yana rejecting yana kore mini sadaka bai so shi yasa yake mayar mini qala la nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan albarka ne na na sadaka da kai saboda ka duk yanda kai alkhairi ka kai tsammanin dukiyanka na ragewa ko tana karewa bal ma Allah zai sanya ma kasuwancinka albarka ya zama na duk inda ka yi ciniki ko aka yi saye gare ka sai Allah ya sa ma ɗan riban nan ya kaɗan sai Allah ya sa mata albarka don haka dubarun tarawa ba shi zai sa arzikin ya taru ba inna rabbaka hakika ubangijinka ya basu dore zaka yana shimfiɗa arziki liman sha'u ga wanda ya ga dama wani ma wallahi bai ko iya kirga kuɗi ba amma sai Allah ya tara mai kuɗi sai ya biɗi wani sakatari ya kirga kai kida mai nawa nawa inga amma kuma gashi wanda ya iya kirga shi ko bai da ko kwandala ya iya amma babu shi ko wannan ana ganin bai ko iya tasarrufat ba amma ga shi nan da adaki kamar idan ta ba ku labari argungu gayu sun biyo kofar gidan babban wani tajiri yana zaune bisa benci benci ma kafa ta kalle sai ya jingina ga darbejiya yana cin goro goro na dalalomai sannan kuma botun dinai na sama ma ɓaɓɓalle yake kasa yana cikin alaman rashin natsuwa aninin ka yana ɓalle na sama shine da gayu suka biyo suka kalle suka ce oh god money miss road <laughs> ce ya Allah kai kudi sun bata hanya wato gashi da kudi bai san wanda ake kashewa ba su kuma sun san wanda ake kashewa kuma ba su da mm saboda haka shine subhanahu wata'ala yace wa ya qadir kuma ubangiji <clears throat> shike kunta eh, ta'addiki yana yiwa ka ga wani ya hika wahalar biɗa amma dai har yanzu bai aje komi ba saboda wanda Allah ya ba shi ne mai samu wanda ya hana ma shi ne mai rashi eh, wannan ba laifi ba ne mutum ya je ya yi nema jama'an karuna sun gaya mishi da sai masa wa'adi suna cewa ah, inna laha inna rabbaka inna laha rizqa Hmm? haka ne to haka ne ga ku zaune wannan ji wannan mun ji wannan mun ji wannan wabta gima da fima mun ji wannan mun ji wannan mun ji wannan mun ji wannan mun ji wannan mun ji wannan <clears throat>

وقال الذين وقال الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم ثواب الله Oke to ba su ba wayannan biyu na biyun da nan masu son kudin nan ah, innahu nan su sune suke wannan magana dole sai an kawo ta kahin nan kayan da akwai ta yanzu ko a ya kawo ta kun ga jama'an karuna duk wannan yawo da kai ayar ga kake nema wai ka suna cewa kai toni annallaha yabsudu leman liman sha'o. Allah yana shimfida arzikin shiga shiga wanda ya ga dama karuna kan akwai kuɗi irin masu hira na ka wani na da kuɗi ka wallahi in na ka kaza kaza suna ta yi dama wannan kawai shi ake son ah, muhalli shahid saboda ka subhanahu wa ta'ala yana magana a kan shi dai arziki kowa ya sani mai ba da arziki na hakika ne Allah saboda ka ruba ma za ka ga abin nan dubarunka da plan ɗinka ba laihi ba ne tsakani da Allah ka dan mai filan a cikin arzikinka domin mafi yawa yana cikin abin da ya lalata kasuwancin bahaushe su nyamurai da kake ganin shi da yarbawa sun yi bahaushe iya kasuwanci yanzu in ka ba yaro yaron bahaushe dubu ɗari ka ba yaron muri dubu talatin ka ce ku je cikin kasuwa to in Allah ya so sati uku ka ce to ku dawo kowa in ga me ya samu riba in Allah ya so kana iske bahaushen nan da ka ba dubu ɗari ya dawo ma ce wallahi an yaudare saura dubu goma sha bakwai in Allah ya so in yamurin nan za ka ga ya dawo da sama da dubu ɗari wani abin da yake faruwa su ne shi bahaushe wani lokaci bai jin ciwon kanshi yanzu ga ya gaina dubu goma shi yasa albashi ma bai isa 'yan najeriya saboda babu plan babu plan an baka salare dubu saba'in to sai ka zo gida ka ga miya na an manya-manyan matsalolin gidanku tsawon wata ɗaya kana da baɗace ka kada kudin shi kaza kwana talatin sannan abincin gida sa'i kaza abu kaza ka dai plan wannan ne abin da ubangiji ya umarce mu da shi ya zama na kana da plan na tsarin tattalin arzikin gidanka ko da kudin sun kare ga baki daya to alhamdulillah ka gama da lalurar gida wata rana ka yi ni baka da ko sisi baka da damuwa da ka zo gida kana iske tukunya tana hayaki an dai abinci yara sun ci sun ƙoshi alhamdulillah amma an baka dubu saba'in ka ta yi kai ka kwaso rikici na dubu ɗari uku to kakana za a yi ka zauna lahiya saboda ka akwai bukatar ka yi filan ka yi tsari yadda za ka iya rayuwa kuma kada a zauna ba a yin kasuwanci ko da fiya wota ne ya zama akwai dubu ishirin ɗin ko goma wanda kila ba a daɗarsu sai ƙarshen wata goma ɗin nan na ƙarshen albashi to ya zama na dubun nan goma na ƙarshen albashi a jujjuya su mana a sai kada a sayar a ɗan ciri ba a sai wannan a sai ɗan abu dai na hannu mai yiwa dubu goma ɗin nan su haifar da dubu uku sha uku kenan sai ya zama na rashin lahiya ya shigo to dubu uku nan sai su taimaka wurin sayan paracetamol da ɗan sauran abu na lalura na yau da gobe sannan ga 'ya'yanmu na yanzu sun cika ce mini ce indomi sai mini theoblis sai kaza sai kaza kaji yaro ya ce allahu akubar saboda ya san ya ji an hada mai kayan daɗi <laughs> saboda ka sai da mana kana ɗan rage wa'annan matsaloli da kuɗin islamiyya da kuɗin firamare duka kana ɗan ragewa to ci gaba inna hushe ubangiji ka na bi ibadihi ya kasance game da bayan shi wane ne ya kamata ya ba arziki wane ne bai kamata a tara mai arziki da yawa ba ba wanda ya san sirin haka in ba Allah ba ka na bi ibadihi khabiran basira yana da labarin sirin kowa akwai wani daga cikinku da ake gani ne gaba-gaba wurin share masallaci wallahi kudi abbaida in wallahi yana da kudi wallahi ba koma gani ne ko wurin wa'azi sannan akwai wanda yake ya zama ustazu saboda talauci bai da kuɗi don haka sai ya zama ustazu tsatsatsaf wallahi in Allah ya zuba mai kuɗi shege-shege za a yi ubangiji ya yi magana a cikin suratu shura ce walau ba Allahu rizqa li ibadihi walakin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi da ubangiji ya mai da kowa mai arziki kowa a shimfiɗa mai dukiya bila adadin ya mana yana da jin yana da kuɗi kowa mai kuɗi ne subhanahu wa ta'ala ya ce labagaw fil ard wallahi mutane banna za su kama don wani haka kawai zai kowa hije yana da kuɗi ce a kashe mai mutu uku saboda ya san yana da kuɗi haka wani kawai kuɗi ka yi mai ƙaiƙai shiga mata ya ce waiwa ga mata wa ce a ta yi a kashe ta kashe aurenta ya aure ta wani ma shi ɗan rikici ne kawai in kuɗi ne mai ƙaiƙai sai ya bari kai ɗan almajiri ka biɗi mata an kai kayan na gani ina so da ke an yi wannan hamma an yi sara na ɗaurin aure kawai don yana da kuɗi sai ya faɗo ranar tsaka sai haɗa kai da wata munafuka tsohuwa kawai kahin an jima an dambala al'amari saboda ka kuɗi da kuke ganin su wasu da Allah bai ba su kuɗi ba shi azaman ka lahiya domin asalin kuɗi da ka gansu wanda duk ka ga an ba su kuma bai rabu da Allah ba to ka jinjina mai amma duk wanda ya same su to shedan zai kawo mai hari ya kawo mai fitintinu da rigingimu iri-iri wani ma gaba ɗaya ma sallah ma bari yake yi wani kuma in yana sallan ko a cikin sahu bai son ka matse mai ya zuba babbar riga in ka kawo kafa sai ya jaye kafa in ka kawo mai sai ya jaye kafa daga nan sai ya daga kai cikin sallah ma shaharare ka saboda mi saboda kai talaka kana abin nan nashi saboda haka mafi yawa wa'annan tajiran da a tare da ku wa'anda ga su Allah ya ba su dukiya amma suna nan tare da ku wurin wa'azi tare da ku wurin juma'a tare da ku wurin sallah wurin harakoki na addini kuma suna ɗiba suna koyi musu addu'a wato ba ƙaramin yaƙi sun kai da zuciyarsu ba ba ƙaramin yaƙi sun kai abin nan da shaiɗan ba saboda ka subhanahu wa ya faɗa a cikin wannan aya cewa shi Allah shi ya san sirrin ɗan adam Allah ya san waye ya kamata a ba kuɗi waye ya kamata kada kuɗi ne su yawa kuma akwai wani ma in an ba shi kuɗi to ƙarshen rayuwar shi ta zo saboda zai je sai tsadaddan mota ya hawa ya take toto kawai ya ta gudu ba ruwa ne da zaba ya kurosin har ya ta ya shige cikin dab ƙarshe ya samu asidan ya dawo ɗaki kwance nan ake ba haya nan ake fitsari sai an kwanta sai an tasai kaga kuɗi ne ba su kai shiga abu mai kyau ba kuma ala italin dai kuɗi ma generally dukiya fitina ce Allah ya ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum wani wuri ya ina ma amwalukum wa auladukum aduwwun lakum saboda ka dai ba wai kowa zai yi arziki ba arziki ya zama mai alkhairi mafi yawa in sun yi arziki to ya zama bala'i ko dai ya zama na kana da arziki baka da lokacin matarka tana ci tana ƙoshi ƙarshe sai ta kama biɗan maza wannan kaga ya dum arzikinka bai yi amfani ba akwai wanda dai ya arziki sosai amma ƙarshe ma bai iya rayuwa Najeriya gobe yana America jibi yana China gata yana Rasha yana ta yawo international marketer ne don haka bai da lokacin iyali ne ya bar mahajiya firij firij nata jike da nama da kayan alatu da ganda da abubuwa na jin daɗi ga air condition ga gadaje amma ta ci ta ƙoshi babu namiji su ne da yawa za ka ga area abuja da wurare da yawa suna fitowa cikin dare suna neman wanda zai je ya kwana da su saboda arzikin ya yi yawa kai ko kana can wani eh, abin nan hidiman neman kuɗi don haka hajjiya ba ta samu biyan bukata ba kuma sai ta ɗora amfani da wani lokaci ma yaren gidanta ma wani lokaci sai su yi to da mota ga titi da yawa akwai su abuja su to ga titi suna su ko yara sun san da haka akwai titin da za su tsaya su yi wanka su ci ado sai mace ta zo da mota tsadadda sai ta yi fakin sai ta nuna ka sai ka zo a buɗe ma ƙofa ka shiga ta tuka ka ta je da ita safiya room safiya house nata wannan gidan komi akwai tana da hajima gidan a shirya ma abincin daɗi ka ci sai ka ƙoshi a kai ka magewayi a yi ma wanka tas ka zo ka kwana da ita da sahi kuma ta ɗau kuɗi ta baka su wasu aikin suke na abuja annan ya zama bala'i ya zama fitina allah ya kiyaye saboda haka ko da mutum zai roƙi arziki to ya roƙi arziki mai albarka na'am wala kuma su biya na huwa ta'ala ya ce wala ta katilo a wula da kun kashe tala'imla kada ku kashe a ah, 'ya'yanku saboda tsoron kagida shi yawa kasa siyar da su na hannu na rizuku wa iya mu muke siyar da su bal kuma da ubannansu Allah ya ce mu muke siyar da ku ba mu ya uwar ayan na a suratul an'am wala taqtulu awladakum min imlaq wa iyyakum subhanahu wa ta'ala ya ce wala da awladakum min imlaki waccan kuma khashiyatal infaq wadda kuma min imlaki tsoron talauci ah, abin nan kada ka kashe ɗiyanka don gudun talauci dan ba ka da abin da za ka yi musu ah, hidima saboda mi na hannu narzukukum wa iyahum waccan kuma yace na hannu wa nan kuma yace na hannu wa iyahum mu muke ciyar da kuma kuma da ubannan Allah ya ce mu muke ciyar da ku hakanan ƴaƴan da kuke haihuwa mu muke ciyar da su can kuma da ya ambaci ƴaƴa wala taqtulu auladakum khashyatal infaq kada ku kashe ƴaƴan ku tsoron kada ku ci tare abinci ya dan bai ishi gida ba subhanahu wataala ya ce mu ke azita su bal kuma da kuka haife su mu muke azirta ku wannan aya indirectly wallahi mun fada cikin wannan fitinar wannan aya da yawa su yanzu zamani yanzu ba wai kashe ɗiyan ake yi ba Zamani jahiliya ke kashe 'ya'ya mata don su suna ganin aihuwa ɗiya mace yana kawo tsiya a gida mu kuma na bu zamani turawa sun ribance mu e, za ka ga ana family planning ka ga mutum ya kamata mata ce tana da 'ya'ya goma amma sai ka ga ya'ya ne uku kawai kullun tana nan tana shaye-shaye magani abinda baka sani ba shine mafi yawan mace wadda ta tabbata ai mata allura ba ta ɗaukar ciki to in ba Allah ya tsare ta ba za ta biɗi maza don mi ta tabbatar da ba za a ba matsala shi ke sa 'yan mata suke lalacewa da gauraye suke lalacewa balma da wasu matan aure da wayanda suke shan magani Eh, ta sha magani ta tabbatar da cewa ba za ta ɗauki ciki ba to shi kenan tun da haka ne sai ta kama iskanci kawai don haka duk wannan da tura suka kawo mana eh, ba ku sani ba sun riga sun gama targetin ɗinmu sun gane manufanmu don haka wannan yana iya kawo lalacewa al'umma eh, don haka wannan indirectly haka nan abortion yanzu ana ta yi ma wasu abortion wa'inda allura an yi allura sai allura ta ƙi ko an sha magani sai magani ya ƙi sai ga ta da cikin shege sai a je a yi abortion a zubar da shi duka yana cikin nau'i na kashe abin nan ‘ya'ya saboda ka dai bar Allah in iyali ne da zuri'a ka dai bi duniya ƙasar da ta yi kowa arziki ta yi ce abin nan ta yi kowa yawan mutane ta kuma yi kowa yawan arziki don in ka dibi china in ba america ba a duniya gaba ɗaya sun ninka kasashen duniya kashi goba ko ɗari da arziki amma kuma <clears throat> abin nan sun fi kowa ƙarfin tattalin arziki saboda Allah ya cika musu alƙawali kowa Allah ya halitta to zai ba shi abin da zai ci don haka sai mutane su bar mu Allah subhanahu wataala kai dai ka ɗauki sabab ka ɗauki hanyar da ta kamata amma cewa wai in ni aihu da yawa zai kawo min tsiya ko zai kawo talauci kada kawa Allah su uzan kada ka yi mai mummunan zato ka dogara ga Allah ka ɗauki matakai da suka kamata ka koya ma yara sana'a da kasuwanci da ilimi da addini in Allah ya so ba za ku zauna ba face sai ubangiji ya ce yadda ku subhanahu wa ta'ala wallahu alam wa sallallahu sallama na'am to inna qatlahum ka karanta hakika kashe yaya ta hanyar abortion ko kashe su ta hanyar tsoron kada su yawa abin nan ya zama na ya zama talauci kana khit'an kabira khit'an ma'ana isman kabira zunubi ne babba kashe yaya ko yin abortion ko wani abu na family planning matukar an yi shi ne don kaddiya su yawa a kasa ciyar da su wannan laifi ne musamman da in ya kai ga kisa ya kai ga a kashe su don kasu abin nan akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hanyoyi uku waɗanda in ba su ba an haramta abin nan kashin kai na farko shehu dani wanda ya aure mukallafi kuma yi zina ga shedanni jini ne ya halitta a kashe shi na biyu kuma mutumin da ya yi ridda ya bar musuluncin shi eh, shi kenan eh, wannan ya halatta a kashe shi a haddi na kotu na musulunci Hakanan kuma a nafsu bin nafs wanda ya kashe rai shari'a ta yadda shi ma a kashe shi tun da ya kashe wani akan doka na kotu da ka'idan eh, shari'an musulunci saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yawaita aure ku yi ta aure abin nan ku yi ta haihawa ku yi ta hauhaya kuna samun zuri'a da yawa annabi ya ce domin ni mai alfahari ne da yawan ƙuranin alkiyama in ya zama na annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a samun mai zuri'a da yawa domin musulunci musulmi su yawa ranar kiyama da ya taso jama'a ta gayya gayya zazo su biyo shi to kai in ka dawo kana family planning ba ka son aihuwa bal ma haka na kashewa to kaga baka yi aiki da hadisi ba kuma baka taimaka ba والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بصر أبو wani ba da ma wani da zai yi kuka wuce ba da yake nuna bai karya azumi sai dai in mutum ya ga cewa aman ya yi tsananin da wani abu ya shiga sannan sai ya ga likita in likita ya ba shi umarni na ya sha wani magani to sai ya karya shi ya sha magani amma shi dai aman karan kan shi musamman aman da ba jawo shi aka yi ba mai yiwa abincin da ka ci ne bai dace da cikin ka ba ya sabbaba maka wannan harasuwa Allah ba su an dalif na ba damuwa da duk abin da ka ci ko ka sha ko ka hawa. kafin alfijir ko kuma kafin eh na'am kafin bullon alfijir idan wani reaction ne ya dawo daga baya kai gyashi nai ka ji ɗanɗano nai ko kuma wani abu mai kama da tike ko kuma wani abu mai kama da jin daci nai ko gahi nai ko galmi nai ko kanshin shi ko ɗacin shi daga baya da rana bayan bulla alfijir ko bayan subahin la ba asa an dalik babu laifi ga wannan insha Allah na Hey.